بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiyar ta laraba biyu ga watan zulkada a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha tara haka yake ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a darasinmu na karshe a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya akan abin da ya shafi gado allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ayyukanmu kuma ya samu fahimci wannan darasin mai aiki da shi fasali na karshe da za mu tashi a nan bayan mun kammala fasali na jiya fasalin da muka kammala jiya shine fasalin da yake magana akan alhajj kamar yadda muka faɗa wannan fasali ne ba ƙaramin fasali ba a cikin fuso dole mutum ya san alhajibu har an roito daga cikin wasu daga cikin malamai suna cewa ya harumu alaman lam ya alhaji ba an yaftiya fil fara'id haramun ne ga duk wanda bai san hajabi ba ya yi fatawa akan abin da ya shafi gado duk wanda bai san babin hajabi ba idan aka tambaye shi aka ce an rasu an bawa wani da wani haramun ne ya tofa yawon bakinsa haramun ne ya ce wani abu kai sai ya gudu bakinsa ya ce a tambayi suwa ne ko a tambayi malamai yadda ake cewa kenan wani yana ba mu karfin hajjabi kenan to kuma alhamdulillah rabbil alamin mun yi darussa biyu a ciki har da kusan rabi a cikin abin da ya shafi babin hajjabi yau za mu tashi babin hajjabi na baki daya tunda dama alhajibu sun ce kisman akwai hajibu a a wani babi din akwai hajjabu wasfin akwai hajjabu ashkhas kulorar da larabcin da suka yi akwai hajjabu wasfin hajjabi ne ta bangaren sifa wanda ya yi hajjabin ya siffantu da wata sifa akwai kuma hajjabu ashkhas hajjabi na mutum ya kange wani mutum sai suka ce shi hajjabu ashkhas din ya kasu kashi biyu akwai hajjabu iskat akwai hajjabu. naqlin wanda yake shi hajjabu isqat shi yake da hajabul hirman nan ce hajabu wasfin shine wata siffa da ta ginu akan wani mutum daga cikin magada in ya samu wannan sifar to shikenan kwata-kwata bai cikin masu gado Allah ya tsare mu almim dai wannan darasi na gaba za a iya faɗaɗa wannan yare din abinda suke nufi da fasulun yamna ras kenan wannan fasali ne da ake yake yin bayanin abin da ke hana cin gado wannan fasalin ba karamin fasali ba ne malamai sukan kawo shi a farko wani lokacin su kawo shi a ƙarshe kama al'imaman rahabi allah ta'ala ya jikan da gafara ya kawo shi ne a farko farko ya ce yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini wa faham falasa shakku kal yaqini amma shi ibn asim a cikin al wacce ta fi shahara da tuhbatul hukam mai baiti 1698 a can karshe ya kawo su ya ce alkufur wa riƙo li irsin mana'a wa inhu ma ba'ad al-mamatir tafa'a ya ce wa mithlu dhaka al-hukmu fil murtaddi wa mutlaqan yamna wa qatl al-amdi wa in yakun an khata'in fa min diya wa halatu shakki bi man'in maghniya wasu sukan kawo shi a farko suka kawo shi a ƙarshe fasali ne da yake bayanin bayan duk kasan alwarithun masu cin gado cikin maza masu cin gado cikin mata ka san al-furud al-muqaddara fi guda shida wa alam bi anna al-insa naw'ani huma fardu wa ta'shibu ala ma qasima fal fardu sita la fardu fi al-irth wa wa rub'un thumma nisbu rub'i wa thuluth wa sudusu bi nasl al-shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa'fad wa kullu hafidhin imam ka san su sai kuma gazo ka san ashabun nisbi wa nisbu fardu khamsati afradin al-unsa min al sai ka zo yi san ashabul rubu'i masu cin rubu'i kasan kasan masu cin sumuni kasan masu cin sulfa kasan masu cin sulf kasan masu cin sudus ka kammala ka ga wakata na har qismatul furud min ghairi ishkalin wala humudi ka zo kasan masu cin ta'asib wa hukka na sharafi ta'asib bi kulli qawlin mutazim musibi ka kammala su ka zo kasan masu cin hajabi wal jadd mahjubun an al mirath bil abi fi ahwalihi الثلاث to kuma sai ka san amma duk waɗannan abubuwa ne da mutum yake jin ya huce waɗannan abubuwa ɗin duka yana cikin masu cin gado yana ciki ya huce babu hajjabi yana takardar shi dai ta kiran ɗin shi ya fita sosai zai ci gado amma sai wata siffa ɗaya daga cikin siffofin da malamai suka lissafa su lura da dalilai na shari'a akan cewar duk wanda ya siffantu da wannan siffar guda ɗaya to bai cikin masu cin gado to idan aka ce bai cin gado to kuma baya tasiri da shi da rashinsa duk ɗaya ne kun gano wannan da shi da rashinsa duk ɗaya ne Allah ta'ala ya tsare mu qala rahimahullah faslun yamna'u miras malam yace faslun rabewa idan yace rabewa yana rufe wacce magana da yake ta yi da wata sabuwar maganar ta da inda bai ce fasulun ba sai mu ce kusan har yanzu malam yana magana ne aka abin da ya shafi hajji. yace yamna'u miras yana hana cin gado saboda ka lura ɗaukan abu a matsayin gado ka ce na gana ka hukunci ne ko ba hukunci ne hukunci ne to ka'ida ita ce wala ya yatimul hukumu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani'u tafe wala ya yatimul hukumu hukunci baya cika na ka ɗauki ka san ka bashi ko ka san wance ka bata hatta tajtami kullu shurut har dukkan sharuɗan da ake bukata sun cika abu na farko kenan abu na biyu wal mawani'u tafe duk wani abin da zai hana a ci gado shi kuma an neme shi a rasa domin idan aka same shi to zai hana cin gado idan baya nan sai tabbatar da cin gado isa malamai suke kawo mawane abubuwan da suke hana cin gado kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wasalam yayi magana akan ɗan shi yace innabni min ahli Allah ta'ala yake cewa innahu laysa min ahli innahu amila ghayra salih aqrata al-kisai innahu amila ghayra salih yayi aikin da ba na kwarai ba ko innahu amalun ghayru salih qala rahimahullah faslun yamna al-mirath wannan fasali zai zayyana mana abubuwan da suke hana cin gado abu na farko ikhtilafu din sabanin addini yana hana cin gado idan wane yana musulunci wane yana kiristanci ko da babansu ɗaya to babu gado tsakaninsu mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya biyu abin nan ya bar ɗan shi ɗaya da kuma ɗan uwan shakiki eh sai zama na wannan ɗan kirista ne shi kuma da ya rasu musulmi ne yanzu ya zai ci gadon shi dan uwan shakiki wannan dan da yake kirsa da shi da rashi su ne ba zai ci gado ba kuma ba zai yi hajabi ba ta da inda musulmi ne kaga zai yi hajabin akun shaƙi to amma tun da ba musulmi ba ne ba zai sa ba da shi da rashin sa ɗaya ne wanda zai ci gado a nan shi ne ɗan wani shakeke haka na inda mutum zai mutu kirista ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi biyu ɗaya musulmi ɗaya kirista wannan musulmin ba abin da ya haɗa shi da wannan dukiya kamar yadda aliyu bin Abi Talib ba abin da ya haɗa shi da dukiyar Abu Talib ba abin da ya haɗa shi uqail ne kawai don wani shi ne ya ci dukiyar don a lokacin bai musulunta ba amma aliyu bin Abi Talib ba abin da ya haɗa shi da dukiyar babansa ana sanar ta yi da shi ware a ba je ka binne babanka je ka haƙa rami ka turbiɗe shi don sai wa mutane wani shi kenan kawai kai kafirci ba shi da kyau Allah ka tsare mu daga kafirci kai tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin kafirci ba shi da kyau Allah ya tsare mu daga kafirci Allah ya tsare mu da shi saboda in dai aka samu ikhtilafu din sabanin addini to babu gado tsakani in ba kuma ta ba a darasin farko ko mun yi magana mun kawo magana a rasmuki yake cewa wa shartu fi nikahi da siha islamu zawjaini ma al ya halatta a musulunci musulmi ya auri kirista kun ji lafazin da muka yi magana akan shi muka ce ya halatta musulmi ya auri kirista amma bai halatta kuma ta gaje shi ba idan ya mutu ko da ya rasu yana da mata uku biyu musulmai ɗaya kirista to biyu musulman nan su ne za su ci gadin shi ita kirista nan ba za ta ci gadin shi ba don addininsu ya sha bamban saboda ka za a hukunci ne ya rasu ya bar mata biyu amma ke da za ka raba gado za a kawo maka ne ya rasu ya bar mata uku biyu musulmai ɗaya kirista da 'ya'ya hudu biyu musulmai ɗaya ba nasare ɗaya bai hudi Allah ya tsare mu to haka ga ta yi screening duk wanda sai ka kallaci addinin uban ma addinin mamacin kenan duk wanda ya saba ma addinin mamacin to bai cikin masu cin gado idan mamacin ba nasare ne sai zama ne ya bar 'ya'ya da musulmai da yahudawa ba za su shiga da shi ba tunda shi ba nasare ne mishin ne Allah ya tsere baki da qala rahimahullah ikhtilafu din fala tawar fala tawarutha baina muslimin wa kafir wala baina al-yahudiyyi wa nasrani yace fala tawarufa baina muslimin wa kafirin babu gado babu cin gado tsakanin musulmi da kafiri in dai wani musulmi ne wani kafiri ne to babu gado tsakaninsu ya rasu ya bar baban shi musulmi amma kuma shi tintirin ba maguje ne da 'ya'yan shi maguzawa to haka baban baya cikin masu cin gado za a raba gadon kamar ba baban ne tunda ba addinin su ɗaya ba to tambaya anan ita ce abinda malamai suka yi magana shin duk wanda ba musulmi ba kafiri ne saboda haka alkufur milla wahida su a kafirai za su iya cin gadon junansu ko kuwa da lura adadin addinai da Allah subhanahu ala ya zayyano a cikin alkur'ani mai girma guda shida ne zuwa bakwai daga waɗannan ne addinan sai suka suka tarwatsu Allah ta'ala ya ambace cikin suratul hajji ko innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara والصابئين والمجوس wal أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء شهيد guda shida sai ɗayar tana ɗayan yana can cikin suratul jasiya ko yake cewa wa ma yuhliku na illa dahar yan dahariya da suke ganin kawai zamani ɗabi'a ita take haifar da abubuwa ba wai Allah subhanahu wata'ala ne yake kaddara ba masu bautar ɗabi'a kaga addinai guda bakwai kenan to kowane ɗaya daga cikin wannan addinai da suke yaɗo a bayan ƙasa za ga ba zai rasa alaƙa daga waɗannan ba in ka dubi addinin shi'a za ga yana da alaƙa da ta wani ɓangaren yana da alaƙa da yahudanci ta wani ɓangaren yana da alaƙa da abin nan majusawa tunda majusawa masu bautar wuta kenan wanda ita ce asalin abin da yankin ƙasa paris suke bautawa a da bautar wuta yasa kake ganin hatta addinin shi'a da suke yi a kowannen abun a ciki sai ga an zuba kasa a kasa ranar ashura ana ta tattaka wuta haka za ga a kowannen ɗanɗanan majusancin a cikin addinin shi'a musamman shi'a take yankin farisa allah ta'ala ya tsara ɗin musulmi baki ɗaya mana ya ce ikhtilafu din fala kaga magana da muka faɗa ko dai ya zama na alkufur milla wahida fassara shi shine kafirci gaba ɗayan shi addini guda ne musulunci ma addini guda ne to idan aka ce addini guda ne sai ya zama na kenan ba na sare zai ci gadon bai hude aga ba na sare zai ci gadon bai hude amma malikiya suna ganin kowanne zaman kan shi yake shi yasa malam ya ce wala bainal yahudi wan nasrani haka nan babu gado tsakanin yahudawa ba yahudi da ba nasari mutum ne yake ba nasari sai muke ba ɗan shi ba yahudi da baban shi ba nasari to ba ɗan ba zai ci gado ba baban ne kawai ba zai ci gado saboda haka sai mai la'akari da wannan sosai da sosai ikhtilafu din sabanin addini fala warufa baina muslimi wa kafir babu gado tsakanin musulmi da kafiri wala baina yahudi wa nasrani hakan nan babu gado tsakanin bai hude da banasari wannan ita ce magana Allah ya tsare mu kafirci ba shi da kyau Allah ya tsara al'umma musulmi daga kafirci kenan yanzu idan aka ce mutum ya rasu mata rajulun musulmi. mutum musulmi ya rasu ya bar ya bar zaujatin nasraniya ya bar mace kirista zaujatin muslima ibnun yahudi ibnun sa'ibi yana cikin sabi'awa inna amur amanu wal wajen hadu sabi'ina dinnan ya bar ibnun muslim ya gadon zai kasance suwaye magada suwaye ba magada ba mutum rajulun muslim mutum ne musulmi ya rasu ya bar mata ba nasariya za ta ci gado? za ta ci gado mata musulma za ta ci gado ibinin yahudi ba zai ci gado ba ibinin sa'idi ba zai ci gado ba ibinin muslim zai ci gado kenan za a raba tana da fumuni kenan in aka raba takwas ta ɗauki ɗaya shi sai ya ɗauki sauran abin da ɗauki sauran ne wannan shi wannan shi ba ba tuni yanzu mai zance eh, yanzu an ga wannan ce ga wannan ya watakila ya tafi ka ni ba sai ne ya samu gidan sojin sarari ko ma dai ina ne dai yanzu da ya rasu ya je can ya je kasashen turai ya je sun yahudan kuma dai ina ya je dai yanzu dai ba dai musulmi ne na'am wannan maganar da ake yi ta cewar ba musulmi ba ne a yaushe ake magana a lokacin da wanda za a ci gadon shi ya rasu ko ban ya rasu ku lura abin da ibn asim ya faɗa a cikin tuhbatul hukam ya ce alkufuru warriku nawa kenan li'irsin mana'a kafirci da bauta sun hana gado wa inhuma ba'dal mamatir tafa'a ko da ko an samu ɗaukewar hukuncin su bayan mutuwa kenan yanzu mutum musulmi ya musulunci ya abin nan sai bayan da ya rasu sai matar ta musulunta eh, kun gane maganar sai bayan da ya rasu sai ta musulunta ko waɗannan da ba su ta gado sai suka musulunta to wannan musulunta su ba za ta amfana musu da gado ba Allah kaɗai san sassa da ya sa suka musulunta sun musulunta ne domin Allah sun musulunta ne don gado wa ma ba'adal mamakir kafa amma idan ziyarar sun riga sun musulunta kafin ya rasu to shi ke nan kun gane nam a gwada da lahaba ne idan yana cikin rashin lafiya ha ya ce wai idan yana cikin rashin lafiya suka musulunta ba ta yaya za su ci sai an yi bincike idan mutum yana gashi nan mun faɗa muku yace tazawwujul marid fi hali marad la yaktubu al-irtha li qasd mu'taraf in ja'a rasmuki yace tazawwujul marid fi hali marad yin auren da mara lafiya yake yi a lokacin da ba shi da lafiya yin auren da yake yi a lokacin da ba shi da lafiya mara lafiya ya kulla aure ba shi da lafiya sai yana sai a cikin wannan rashin lafiyar mata ba ta ci gado ba tazawujul maridi fi halil marad la yaktadul irsa li ghardi mu'taraf haka ar-rasuluki ya faɗa hakan nan kuma mutum ba da lafiya sai ya saki matar shi sai ya zama ya rasu kuma a cikin wannan rashin lafiyar ko ta gama idda za ta ci gadonsa hmm? kace me ikhtilafu din sabanin addini saboda ga fala tawarufa baina muslimin wa kafir babu gado tsakanin musulmi da kafir wannan ita ce magana wala baina yahudi wa nasrani haka nan babu gado tsakanin bayhudi da ba nasari idan uban ba yahude ne ko idan mamacin ba yahude ne sai ya bar ziriya da magada yahudawa da musulmai to anan yahudawa ne yahudawa da musulmai da kiristoci to anan yahudawan ne kawai za su ci gado amma musulmai da kiristoci za su ci gado ba idan mamaci kirista ne sai ya rasu ya bar 'ya'ya musulmai da yahudawa da kiristoci to kiristocin ne kadai za su ci gado idan mamacin musulmi ne ya rasu ya bar magada musulmai da kiristoci da yahudawa da duk ma dai wanda ya mutu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsara al'umma musulmi to musulman ne kadai za su ci gado Allah ya tsare to yanzu malam malam irin waɗannan mutumin da za a ce ya yi karatu ya waye baya zuwa sallar juma'a sai dai ibi 'ya'yan shi ya ke su sallar juma'a a mota in ya kai su suka yi shi kuma sai ya koma gefe saboda addini iyayensu ne kakanninsu ne ba zai hana su ba su ma suka girma suka yi karatu suna dama su yi su zaɓi wanda za su yi malam irin rayuwa ce wannan kuma dan tsagin ku ne dan arewa ne misali wai yana gani ya yi karatu ya ci gaba ya waye ya zama wani arme ne shi ma ka dole a kiyaye da irin littafan da ake karantawa wani wani yana ya samu wani littafin wani mutumin da ya karata tun kafin bayyana annabi isa alaihi salatu wasalam amma ya tabbata wannan mutumin din ma akwai shi ya samu ya yi ta karanta shi wannan in kai wata magana akan wannan mutumin sai ya fashe da kuka yana kan addininsa ba Allah ya tsare mu mun gane ikhtilafu din ko sabanin addini in da aka samu sabanin addini to shikenan ya ya raba gado ya datse shi wannan ba zai ci gado ba ɗaya kenan na biyu kuma ba zai hana a ci gado ba tunda an ba da misali ya rasu ya bar 'ya'yan shi guda mutum ne musulmi ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu abin na ɗa guda ɗaya kuma da ɗan wayan shakiki ɗa guda ɗaya kirista ne ɗan wayan shakiki musulmi ne kaga a ƙa'ida inda ɗan musulmi ne shakiki ba zai gado amma yanzu da yake hukunta kamar babu isa kuma don kada wasu su zuga shi a ce lauyoyin sun zuga sun ce da ya musulunta e a ce lauyoyin sun zuga dan ba sun ce ciya musulunta ya musulunta ina wa in inhuma ba'dal mamatir tafa ji mai tufatul hukam ko da bayan rasuwa sai kuma ya zo ya musulunta ina a ya riga ya wuce gaba mhm. ya Eh, idan idan sabanin akida ne fa mamacin yana musulunci shi wani yana shi'anci ya al'amarin yake ya dangara ga wace irin shi'a yake yi akwai gama garin shi'a wanda yake za a dora su akan titi su dinga ihu kawai suna suna ta buga jiki suna sa baka kaya amma akwai waɗanda yake suke ci da gumunsu hulat din wanda yake sun san me ake waɗannan wasu yan gama ga yan gefen titi na shi'a din abinda ka faɗa musu a shi'anci su ba san shi ba kuma ba a ba su sararin su san shi ba to akwai da yake jahilai ne ba za a yi musu hukuncin barin musulunci ba amma wanda suke hulat din su manya manya hatsabi ban cikin su to Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi ana samu waɗannan a shi'anci ana samu a sufayi قال رحمه الله والرق bauta. fala yarithu ar-raqiq wala bawa la yarithu fala yarithu ar bawa baya cin gado wala yurathu kuma ba a gadon shi wa ma mata anhu abin da ya mutu ya bari fa huwa li malikihi to wannan abin na min shi na wanda yake mallaka bawan ne ka ba za ka zo ka sa asalin mas'ala min kaza ba abin da bawan ya mutu ya bari na mai mallaka shi ne eh yana yana da yaya yana ta yaya zai sami yaya a bari ya faɗi ta eh. uh-huh. Uh-huh. to ba na ko ba bawa ta aura ba ko da ta aura yayan na mai baiwan ne kun ji tambaye shi wai baiwa ce sai ta je ta auri wani na ce ai ba wai ta auri bawa ba ko ɗa ta haifa ta aura ƴaƴan bayi ne kuma na mai baiwan ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala da ya fada yace wa man lam yastati minkum tawl an yanki al musanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum aymanukum min fatiyatukum mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd har yake cewa zalika liman khashiya al anata minkum yin wannan ga wanda ya ji tsoron afka masana ta yadda babu wata hanya ko dai ya auri baiwa ko ya afka masana shi kawai aka halattawa ya je ya auri baiwa duk da haka wa an tasbiru khairun lakum ku ya hakuri shi yafi dan ka auri baiwa kana da to ƴaƴan fa ita za su bi tsoron haka ta sanadiyar kuma ana ta ƙara yawan bayi kenan maimakon a ta rage su hmm? nan suna zaune a kan aure yana tana da miji to sai ya ke ya shiga gari eh aka wace aka kama ta kuma ya riga yana da haihuwa lokacin kuma ba bawa ba ne lokacin da an zo an kama ta ya shiga cikin bayi eh to wannan nan na kama dan da ke goye a bayanta ko kuwa eh waɗannan da ya samu shi ba kama ta eh to su ai su ma kuma sai riga sun gudu in ba kama su ba suna nan yaya an kama su kuma suna nan a bayi Allah ya tsare mu almin da da bawa duk wanda yake bawa ba a gadin shi ko da baban shi ya mutu ya ɗori a bayan shi ya mai sallah ba zai ci gadin shi ba ba zai ci gadin uban ba ko da yana da ɗa kafin kafin ya zama bawa sai zama na gaɗan ya zo ya gan shi ba zai ci gadin shi ba don shi ɗin bawa ne yanzu shi karan kai shi mallakar shi ake in ka ce ya ciyo gado a wurin dan shi ko a wurin baban shi duk abin da ya ce fa mai shi zai ce kawo ne Allah ya tsare mu wa ma mata anhu abin da ya mutu ya bari fa huwa li malikihi na mai shi ne kun ga in an ce bawa kun ga lafazin mu bawa yake ta cewa alhado kuma yana hada hadda baiwa mace amma zai ga a wannan lokacin mutum ya ji a kunshe kanshi a wani lungu ya ce akwai baiwa mace Allah ta'ala ya ji kawo bakar Muhammadu gumi Allah ya gafarta mashi ya ce to babu baiwa namiji babu bawa namiji sai dai mata kawai ake samu to can din ba a yi so mazan ba sun waye ba ne sadaka suke so su yi sai ga mutum yana da mata sai ga mutum yana da bayi a ce mata amma kuma ba shi da maza a'a anya qala rahimahullah wal qatlu da kisa kenan a waccan gaɓa ta biyu da makaranta mutum ne ya rasu ya bar 'ya'yan uku amma ɗaya daga cikinsu bawa ne ya za a raba gadon mutum ne ya rasu ya bar ɗan bawa da ɗan uwan li'abbi ya za a raba eh? dan uwa da abi ne zai cinye gado shi wannan dan gashi na a gaban shi amma da shi da babu shi da ɗaya ne ba zai ci gado ba kuma ba za a ban nan ba wal qatlu da kisa kisa yana hana cin gado kamar ya mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi guda da ibnul akhshaqiq mutum ne ya rasu ya bar wannan aiki a share da wuce shi ko eh amma ya ce musu sarki su ne wani wannan ba ɗaya mana wannan ne da ta sama ba eh? Eh. ya rasu ya bar me muka ce ya bar ibonu wa huwa al-qatil ya rasu ya faɗa amma ɗan shi ya fi shi da akun shaƙi da akun li'ab mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi guda ɗan shi ya kashe shi watakila ya uban ya ke mutum E kuma ya mai kene kane akan dukiyar kawai da sai da daɓa nuka ko ya turo mai yan fashi ko ya haɗa baki da shi ko ya ko ya rufta da shi yana tuka shi yana nan gefen sai ya goya shi a ya goga shi a gefen abin nan Allah ya sauke Allah ya tsare bincike ya tabbatar da ɗan shi ya kashe shi Allah ya sauke Allah ya tsare sannan ya bar dan wayin shakiki ya bar dan wayin shi da ya gadon zai kasance shaƙiƙi shi zai ci gado shi dan ba zai ci gado ba ba zai ci gado ba wa yamna shakhsa min al-mirath wahidatu min ilal thalath riqun wa qatlun wa qatlun yayi kisa shi ya kashe shi ba zai ci gado ba domin ma'ajil mahduri qabala alihi kada babu khusrani ma hirani duk wanda ya gaggauto abu kafin lokacin yayi to ana haramta mashi wannan abu tunda ya mutu lokacin shi yayi inda ya hakura da mutuwar zai amma kuma kadara sai aka sanya mutuwar shi ta zama ta hanyar sa wannan abun shafiq ba zai ci akul afa saboda ne akwai akun shafiq yanzu kawai akun shafiq ne ya rufe mara kullum sai zai ci dukiya duka nan nan shi wancan dan yana da kuma wanda yake sun eh? eh? yana da wanda yi kisa in yana da ɗa eh magana shi wajiya ce wanda yi kisa in yana da ɗa to haka ɗan musulmi kuma haziya hawa sama tunda wannan kamar babu shi ne kamar ya mutu kamar ka ce ya mutu ne ya bar akun shafi da akun ya da ibini ibini ah wala ta sai wasu da sun amma magana ce tana karkashin bincike tukunna a'a tana karkashin bincike tukunna ce yana kuma zai taimaka ma da zai taimaka ma ne eh idan halin uban da kuma sai ya kashe dan don ya ci gadon kun gane magana ta idan halin uban ne sai lallaba ya danna ma dan wuka dan ya mutu a raba gado ya ci ya rufin mala kulla ya isa ya isa na Eh. Eh. a yanzu ana magana ne babu dan za a yi hukunci ne kamar babu uba ai to nan kowanne irin kisa ko kuwa kisan ganganci ko da kisan kuskure shi ne mai al'asumiya yake cewa wa in yakun an khata'in fa in ya kasance kisan kuskure ne to akwai hukuncin shi daban in ya kasance hukuncin kuskure ne kisan kuskure ne akwai hukuncin shi daban ma'ana sai sai ganka abin nan akwai gadon dukiya akwai kuma gadon abin da za a bayan diya sai zama na zai iya cin diya ba zai iya cin dukiya ba ko zai iya cin dukiya ba zai iya cin diya ba ma'ana dai an bambance zai iya cin wani ba zai iya cin wani ba kun gane ko haka mai tufatul hukam ya faɗa amma dai shi ce ayi wal da kisa al ba za ta zama aljinsiya ba cewar abin da yake amsa sunan kisa to idan alkali ne ba iya yanke ma baban shi hukuncin kisa eh Eh, ina tambaya idan alkali ne fa ya yanke mai hukuncin kisa aka zartar mashi da shi shin zai zama na ya kashe shi ba zai ci gadon shi ba ko kuma zai ci gadon shi wadda ke da na kara muku wani aikin ashe yau za ku bin wani aiki eh? siya me kamar yadda ubai da bini jarra ya danna mahaifin shi yanka shi a badar ne ne ya ce la ta jira yi minunu billahi wal yawmil akhir duna man hada Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum eh wa wani ayat dukkan sahabbai ne wannan ma baban shi wannan yema ashira din shi wannan ma nashi da wannan ya fito kare kafirci ne shi kuma ya fito kare musulunci ne walaikun salam kun abin da ya faɗa ya ce to idan aka bincika aka ga akwai wani abu a ƙasa tsakaninsu da wannan a ga wannan yana cikin kitabul ya ne da muka kammala karatun shi mota ina ga bincika ko wani abu a ƙasa sannan kuma ga bincika ga hukuncin daidai ne wannan abin da yake a ƙasa bai yi na ya taɓa hukuncin ba fa eh kowa haka bane qala da kisa fala mirasa liman qatala muwarrithahu amdan babu gado ga duk wanda ya kashe wanda zai ci gadon shi da gangan duk wanda ya kashe wanda zai ci gadansa to ba za a ba shi gado ba da gangan kenan idan da kuskure ne akwai magana kenan قال رحمه wantifa'un nasabi النسب باللعان nasabi da korewan dangantaka ta ɓangaren li'ani wanti bi kasri bi kasri shine masdari ne a intafa'a ba kuma su bane kuma su ne ai masdarin sa zai zama intifa' ne ifta'ala ifti'al da khumasi da sudasi masdarin su ana yi maharafin na uku kasra ne istaghfara sudasi yake ci istighfar استكبر استكبار istikbara في الأرض ومكر makar وانتفاء wantifa'un nasab da korewan dangantaka bin li'ani ta bangaren li'ani ya zo ake magana ya ci a gaban alkali ya rantse da Allah wannan juna biyun da matar shi take dauke da shi ba nashi bane wa inna mali zauje an yaltani'a linnafi hamlin aure ru'yatu zina in jimi al kenan tubatul hukam wani kundi ne ake da shi a malikiya baitin shi 1698 wannan na alƙalanci ne zalla a ciki saboda haka ko la alwala da sunonon wanka da mustahaban sallah ba ba ciki tsantsar abin da yake alƙalanci ne a cikin shi kawai da ma shi ya fare da ma shi ya fara kaga to inda zai sa alwala da sauransu zai ga baiti nau kenan in ko to ya fetsa abin da ya shafi alƙalanci a ciki Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara shine ke cewa wa inna ma li zawji an yaltaina mutum ya samu yayi li'ani miji ya samu yayi li'ani li nafi hamlin aw li ru'ati zina dan ya kore juna biyun da matar shi take da shi shi ma da sharadi aw li ru'ati zina ko kuma ya ce ya ganta ta yi zina ya ce billahi la ilaha illa huwa ya ganta ta yi zina ya faɗa su hudu na biyar kuma ya ce tsinuwar Allah ta hau kan shi to shi ma da sharuɗansa hakan nan kuma ya koyace ya kore juna biyu shine wa inna ma lizawji an yalta'ina an yalta'ina li naf'i hamlin dan ya kore juna biyu ya ce wannan juna biyun wannan cikin da take dauke da shi ba nashi ne shi ma da sharuɗinsa duk dai amma dai alhim dai yanzu yi ya ce wallahi Kulura ya ce yauma ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan juna biyun ba nashi bane inna lillahi sai ka ji kotu ta ce la ilaha illallah kun gane ko na alkali zai ce je yayi alwala a ce a sami alkabba ya dauko rawani a sami rawani a dauko qur'ani ana abin da nashi ya yi rantsuwa guda hudu na biyar ya ce tsinuwar Allah ta hau kan shi to shi kenan ta sai ta tabbatar da juna biyu ba nashi ba ne ita kuma waye da an hal azaba an tashhad ita ma sai ta zo ta in ba in ba ta rantse ba to sai hukuncin rajin mai hau kanta ita ma sai ta rantse wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan cikin nashi ne ta yi guda hudu na biyar da ce in kuma abin da ya faɗa gaskiya ne fushin Allah ya hau kanta to kenan yanzu wannan juna biyun nata ne kuma ba ɗan zina ba ne ba ɗan shege ne duk wanda ya ce da shi ɗan shege ko ya kawo shaidu hudu ko kuma ya mai bulala tamanin don ya yi ƙazafi saboda haka in ta haihu sai a ce zaidu ibn fulana sai a ce zaidu kande haka za a kira shi a rajistar makaranta ba za a ce da shi zaidu amru ba to wannan li'ani da wannan miji ya yi da wannan mutum ya yi ba zai ci gadon wannan dan ba amma shi dan zai ci gadon mahaifiyarsa ba zai ci gadon wannan mutumin da ya li'ani da shi ba to wannan shine abin da karatun yake nunawa shine ya ce wantifa'un nasabi da korewan dangantaka bin li'ani ta hanyar li'ani fayan tawarufu sai gadon juna ya katse bainal mula'ini tsakanin wanda ya li'ani shi wannan mutum din kenan walwaladi da dan faqat kadai shi dan ba zai ci gadon wannan mutum ba kenan dan yanzu ba shi da dangin uba me nace ce bai da dangin ku ba kuna ji na da ke ko saboda haka dan ba zai ci gadan wannan uban ba wannan uban ba zai ci gadan dan ba a daidai nan nake cewa hatsarin da ke haihuwa ake yake samun mutane wai sai mutum ya rubuta takarda ya daga fulo ya ajiye ya ce wai in ya mutu kada wane ci gadansa wane baya cikin 'ya'yan shi ana wannan bankarar ko bayi ana wannan saboda haka sai a zo a ta dirga a kotu a ta bala'i ai wane ya ce kai ba za ka ci gado ba wai baka cikin 'ya'yansa a'a wannan surkulle ne surkulle ne wannan me yasa bai yi ba tun yana da ransa ai tun yana da ran shi ya kamata ya yi a gaban kuliya kotu ta tabbatar da wannan ba ɗan shi ba ne amma wasu yana jin tsoron kada a ce ya yi kaza ya yi kaza kada ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda ka sai daga fulo ya rubuta takarda ko ya mutu kada wani ya gaje shi wai ba dan shi bane ɗaya kenan shi kuma wanda ya fi wannan bankaura ya fitar da wani daga cikin ƴaƴan shi eh saboda wani yana sunna saboda haka yanzu ya fitar da shi daga cikin 'ya'yansa ai fitar da shi daga cikin 'ya'yansa shine ya mayar da shi mun gane ko ya mayar da shi ciki shine ya fitar da shi amma yanzu ai ba magana fitar da shi ko wurin kwasa shi ya yi ko karya shi yi caji ofis ɗin da ke kusa da shi za su zo su danna mai mari a hannu su gaba da shi aika ko ɗaya ne mutum ba shi da hurumin da zai kashe ɗan shi haka kawai wai ai shi ya haifa ina tuni jami'an tsaro za su su hargitsa mai mari su gaba da shi ka ba magana wai ya fitar da shi daga cikin 'ya'yansa babu wannan maganar kun ga akwai bambanci tsakanin ya fitar da shi daga cikin yayansa wannan an fi samu ne ga wanda ya aka fahimci sannan ya ce ya fitar da shi daga cikin yayansa ko ya mutu ba zai ci gadin shi ba duk wannan sai kulle ne shi kuma wannan wani baya cikin yayansa saboda ko ya mutu kada a ba shi gado sai ya rubuta takarda ya sa hannu ya kuma ya daga fulo ya aji duk ƙarya ne wannan kun gane wannan da kyau ko kuma abubuwan da ya kamata a intibahi da su shine musamman ga ɗalibin ilimi da kai ba yanke hukunci za ka yi ba ba da shawara za ka yi ƙallon ciki shi ne wata shida in dai wata aka samu wata shida daga shiga ɗaki miji ya shiga ya fito ɗakin matar kenan ko in dai ya shiga ya fito muku mu tambaye shi me ya faru a ciki ba in dai aka samu wata shida to shari'a ta tabbatar mashi da dan shi ne in kuwa ya ce ai da ya shiga ya fito shi ba abin da ya faru sai dai ya li'ani amma in dai haka kawai ne wata wata biyu da ƙulla aure sai kawai ga mata da ƙatan ɗa ta haihu wannan kwata-kwata ma shari'a bata baka shi ba shari'a ma bata baka wannan ɗan ba ma bai kai ga zuwa ku yi li'ani da matar ba wannan dan dan kororo ne dan gaba da fatiya ne ma'ana kaga sai da haka ya fadan sannan haka fatiya daura aure eh kaga ya ya zama dan gaba da fatiya kenan Allah ya sauke to matsalar da ake samu ita ce sai mutum ya daura aure kamar yanzu a cikin watan zulqa'ada ɗaya da watan zulqa'ada jiya kenan an daura auren sai ya ce ba za ta tare ba ko ta ce ba za ta tare ba sai da dawo ake haji ko ya ce ba za a yi bikin tarewa ba sai ta dawo aiki sai ya dawo aikin hajji sai ya zama an daura aure zulqada an daura aure zulhijja nau kenan biyu muharram ɗaya ga watan safar sai a yi bikin tarewa wanda yake galibin mutane su kuma abin da zai fi shahara a wurin su shine bikin tarewa ba bikin ɗaura aure don bikin tarewa ne za a ga an zo da mota an yi gayya lafiya kada an ce ai wani ne ya ƙara aure kada ana ai mata wani ce ta tare in aka ce wani ne ya ɗaura aure sai a yi kamar jiya aka ɗaura auren yau ake tare alhalin an bar wata uku baya saboda su waɗanda suka saurari abin ko suka ga kawo kayan da zaran an yi wata hudu ko an yi wata biyar sai ta haihu daga jina ina ai ba dan shi bane wata ta biyar ta haihu mu ko abin da muka sani shine wata shida sai mu ci wata biyar da tarewa ko wata biyar da kulla aure wata biyar da tarewa daban wata biyar da kulla aure daban ta tare ta yi wata biyar kuma a tara da wata ukun da ta yi kafin ta tare nau kenan wata takwas kenan tsoraka dole a yi tara. ba haka kawai mutum zai ce ai wani baya cikin 'ya'yan babansu wadda dai kan gado mai izafi kan wani. mu dawo kan karatunmu fa'un nasab da korewan dangantaka bin li'ani ta hanyar li'ani kenan korewan dangantaka an ba li'ani ba wannan surkulle mutum ya yi. mutum ya ce ya rubuta takarda ya kora wani daga cikin danginsa shi ba dan shi ba ne. ya ninke takardar ya ajiye ta karkashin fulo wannan duk surakatai ne idan 'ya'yan suna da dabara kawai sai su nannaɗe ta su sata a wuta don tona mu babansu asiri ne don za su gama ihu a unguwa alkali ya je ya sa kafa shi ya fatali da wannan magana ya ce bai san da ita kwata kwata don billi'an malam ya fara sai an yi li'ani sai ya ce billahi ladzi la ilaha illa huwa wannan dan ba nashi bane ita kuma matar ta rantse ta ce dan shi ne har a kammala ko ya ce wannan juna biyun sanyi na ya zama ba ɗan shi ba tsarka bayan qati'u tawarufu bainal mula'ini sai gado ya katse tsakanin wanda ya yi li'ani walwaladi da ɗan faqaf kare to bayan an yi wannan sai aka haihu yanzu da kamar da muka faɗa ɗansu ɗan ba za a jingina shi ga mahaifinsa ba tsoron ga ɗan ga kama harkarsa shi da dangin uwa can sai ga ɗa ko ina ta ina ka duba daga katsina zuwa lagos za ka haɗu da tirelolin man fetur nashi ne daga fatakwal zuwa lagos nashi ne daga kano zuwa ina ɗaya zama hamshakin a tajiri? sai uban ya zo ya ce ya janye wancan li'ani da yi ya za a yi wato ina son mu fahimci kuma kun san jiyar waɗansu Allah sai hukuma waɗansu abin nan abubuwan sai hukuma ce kawai za ta shiga tsakani shi kawai ce ya janye wancan ya dan ma kazafi ne a mai bulala 80 <laughs> eh. da zarar an mutum ya kawo maka wannan kawai ka bashi shawara a shari'ance ya shiga ba karka yadda a zo wai ka fito da nan duk littafai ne ga madawana ga ga muktasar ga waye ga <laughs> wanda alƙali ne zai tattara da ke gaba kawai za ka bai shawara ne a shari'anci ya faɗa maka ya komai da komai ka bai shawara a shari'anci kawai ba magana a zo ka a ci wai za ka yi sulhu tsakanin su wani sulhu ta za ka yi ayyad inda aka ja ke li'anin nan eh tun za a koma shine kuma sun kalwar duk wanda zai iya faruwa ya dawo ce shi sam ya canya wannan li'anin da aka yi to yanzu wannan wani abu ne sai mun je babul birri wasila nan mana babun gado ne eh, tun da ke daga hannu eh to sai aka yaya kalamin ba ka zo karatu na mutum tala hakan ba kenan ci gaba eh? Eh. eh sai dan yaron ya kama da shi watakila suna da dangi ne ka gane ko watakila suna da dangi da mijin ne sai ya ɗebo shi ta wannan bangaren ci gaba kama kawai ba ta iya tabbatar da ku fahimci hukunci ku gane hukunci annabi sallallahu alaihi kuma ta ya ki irin wannan hukunci tsakanin wane da wane ya yanke hukunci ya ce wa ta jibi anu ya sauda ya ce da mai ɗakin sarki kau da kai daga gare shi in za ki magana yake sa hijabi a gane ku na bayan da suka suka yi rantuwa eh. a ah, ba zai ci gaba da zama da ba duk wannan babun auratayya ne don mun kammala shi a babun li'ani kitabun li'an a babun kitabun talaq don mun yi shi a mota yanzu dai muna magana ne kan gado kada mu nisa da abin da yake sama da gadon nam to yanzu wannan da yana da li'ummi eh. yana da shakiki E? Eh? mai al'asumiya mai tufatul hukam kenan yake cewa wa bunul li'ani irfuhu bi ummihi ma kana sa sa hamihi. wa tawamahu abu ma ta'addada wa ma shaqiqan fil irfi abada yace wa bunul li'ani irfuhu bi ummihi dan li'ani gadin shi shine ta bangaren mahaifiyarsa gadin shi kenan yace wa amahu tagwayensu biyu da aka haifa watakila mijin ya kore cikin ne ya ce wannan cikin ba nashi ba ne ya ce wannan cikin ba nashi ba ne sai malam ya ce habhu ma ta'addada to ka kaddara sun zo an yi su biyu uku hudu kuma shaqiqani fi irsi abada to tunda waɗanda aka haifa a tagwaye sun zama shaqiqai ma'ana shaqiqan su shine a haife su tagwaye kenan eh sai da ta tashi haihuwa sai ta haifi guda biyu to sun zama shakikai kenan malamai makaranta ita ke warware abubuwa ba amma ka tsaya bakin titi bakin kasuwa bakin mobil nan ke tabar asa zaka ji a gani ko a ga ko zance ne a ina ka je a bakin kasuwa kuma nan ake ajiye shi ko ko a ina ka je shi a bus ana fira ne a bus daga na zuwa Kaduna <laughs> duk irin wannan

in dai yana da yakini yana da tabbas cewar ba cinshin shi bane a to yanzu a yaya kenan zai ce da su zai ba haka zai tabbatar da gado wanda yake da sanadiyar sani haka zai tabbatar da zai zama zai dinga kallon waɗansu matan da ke cikin gida alhalin ba maharamansa ba ne eh Allah ya sauri nan kusa kun ga ashe kwarar da bamu hada karatun yau da na jiya ba kenan ku. dan jiya na san an yi kokarin a ci ko a hada shi duka no ciki ne eh wato ba wace in yi ce wance ta yi ciki yana nufin cikin kan kwararo kenan in yi ce wance tana da juna biyu to yana nufin na aure kenan ko ba kai ke ba ka samu manazarta hausa sosai da za a ce ai wance ta yi ciki to ana nufin kan kwararo kenan da rana an ce wancan ta samu juna biyu to ana nufin na aure kenan eh eh eh nan sun miji da matan sun san abin da suka yi na wannan duk ba shi da alaka da gadon mu ci gaba eh tarihi ne na na aka ba aka wannan aka yanke wato aka raba auren aka ba aka raba auren kuma daga ƙarshe kuma ba ƙara wannan daura auren saboda harfa masu asiri eh. su ɗakan da ake ta hayyafa kuma bancin wato daga baya misali ya hukunci eh kaga mu nan duk ba mu zo ga wannan hukunci ba sai an gama hukuncin su ne a kitabun nikah da kitabun talaq ko ba kafin fara karatu ba sai da nake koya kashe wayar shi duk wannan sai an tabbatar da su mu ne yanzu muna magana ne wanda shari'a ta tabbatar da cewa wani dan zina ne to baya cin gado wani dan li'ani ne bai cin gado a gani yanzu muka shiga wannan to zamu koma wani babu ne da yake ba a cikin shi muke ba alaikum salam an taba yin

yake ai su tambaya ka lura shi da yace ba dan shi bane watakila akwai abin da ya dogara da shi su da suka ce dan shi ne al'asulu Allah subhanahu wataala ya ce wa amalu wa bisaluhu salafuna shahara da daukan sa da yayan shi wata talatin ne sai Allah ta'ala ce wal walidatu yurdi'na auladuhunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rabbaha sai ga mana shayarwa kawai tana da wata shekara biyu shekara biyu kuma sune watanni 24 a cikin wata 30 aka cire watanni 24 saura nawa saura shida wannan yasa aka ce aqallul hamli wata shida ne to in ya zama wata shida ba kwana uku fa ta yayi da yanzu ba waɗannan ƙaziyar duk ba za mu shige ta ba don ba za mu ce kun gane ko mu dai babu mu shine ya zama na wannan ya tabbata a kan shi cewar ɗan li'ani ne to ba zai ci gadon uban ba ko kuma uban ba zai ci gadon shi ba in shi ne mamaci قال رحمه الله واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت واستبهام درشن سنن المتقدم وند يرجع والمتأخر ده وند يزور غبايا في الموت أموتوا رحن سنن وهي فار متوا سنن وهي بيوش أموتوا رحن سنن ونن shi ma yana jazanta rashin cin gado kamar ya kamar a yi hatsari sai ya zama na daɗa da uba ko da wa da ƙani ko da maji da mata gaba ɗayansu ba mun ana zuwa sai ba a soma ya riga wani mutuwa ba duk gasu nan azube amin wannan a farkon farkon darasi ko sai gasu nan azube ba a san ya riga mutuwa ba shikenan idan matan shi uku ya zama da wannan matar da ta rasu yanzu ita ce ya rasu da ita sai a ce ya rasu ya bar mata biyu ita ba za ta ci gadon shi ba shi ba zai ci gadon ta ba saboda me saboda an rasa sanin wa ya riga mutuwa ya biyo daga farko wa in ya mutu qawmun bi hadimin aw gharaq aw hadithan amal jami'a kal haraq wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarris zahiqan min zahiqi wa uddahum ka'annahum ajanib fa haka zal qawlu sadidu as-sa'ib kiza yace wastibhamul mutaqaddim da rahin sanin wanda ya riga wal mutaakhiri da wanda ya zo daga karshe fil a mutuwa kama idza mata aqaribu ta hadmin masalan kama a ce yan uwan juna su mutu a ƙarƙashin rufin ɗaki ma'ana gini ya rufto musu gini ne ya rufto musu mu mun ji ihu ihu ihu tun da ji ihu mutum ɗaya alhalin kuma su uku ne muka dinga ji ihun mutum ɗaya amma ba mu iya gane muryar wani ba ce <laughs> ba iya gane muryar wani ba ce ana zuwa aka same su duk sun mutu to su a tsakanin su duk ba su gane juna ba eh, eh idan an gane muryar wani ne yaƙinan ba shakkun ba to ya nuna shi sauran su riga shi mutuwa kenan eh yana ihu ku kawo mana agaji ku kawo mana agaji gini ya rufto mana gini ya rufto mana la ilaha illallah duk an ce wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza shi da aka ji muryarsa ana zuwa kafa a ya riga ya rasu kenan su da ba a ji muryarsu ba sun riga shi mutuwa kenan shi zai ci gadon su su ba za su ci gadon shi ba tunda nan ba a sami ruduwa akan wayar ga mutuwa ba shi sa ce wastibham al mutaqaddim wal mutaakhir fil mauti da rahin sanin waye riga mutuwa da waye riga waye zo daga bayan fil ya kamar idan mata aqaribu ta hadimin kamar yadda mana idan yan uwan juna sun mutu a karkashin rufin ɗabin nan hadam rusuwar ɗaki masalan misali a ce irin wannan ambaliya da ake gaba ɗaya kawai ruwa ya riga ya efe su duk dai abin da zai sa ba a samu wanda ya riga mutuwa ba to wannan yana tabbatar da cewar babu gado tsakaninsu to amma idan aka samu wani ya riga mutuwa ana zuwa mota ce ta hatsari ana zuwa waɗannan sun riga sun mutu an fito da su gefe ga wani nan an fito da shi ana neman mota da za ta kai zuwa janaral su kenan kama samu mota sai rasu haka kenan su sun riga shi mutuwa to shi zai ci gadon su su ba za su ci gadon shi ba waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke hana cin gado an ka tattara su su malamai suke kiransa da ish laka rizqun misali wai wata formula suke da ita da za ta taimaka maka ish laka rizqun har ba kenan ish nawa laka biyu hudu kenan riz kun bakwai wai ish ainihin kenan ko shine adamul istihlal adamu adamul istihlal rashin kuka a lokacin da aka haifi yaron sai aka ga bai san yi kuka ba to kenan ba zai ci gado ba tunda watakila an tsayar da ciki da wai kafal kasumu li'ajil hamli ana dakatar da rabon gado saboda juna biyu har a jira mai juna biyu ta haihu idan hakan ya faskara akwai tsarin da malamai suka wajen raba gadon mai juna biyu to an jira ta ta haihu tana dan a gane mace ne ko namiji biyu ne ko uku da sauransu ana jiran tana haihuwa sai ɗan ya zo bai yi kuka ba rashin wannan kukan shi ya hana mai cin gado shi ne ma'anar ainihin kenan adamu istihlal hmm? yana da rai kuma kuka ba wani ya daga hannu kuma sai na nawa ne shakkun fi sabakar maut shi ne shi ne? شك في سبك الموت شك أكون وهرجع متوا شك أكون وهرجع متوا شيء ما أنا هنا تنقلوا شيء ما دمك يزكي نقول وإن يموت قوم بحادث أو غرق أو حادث عمل جميع الحرب ولم يكن يعلم حال السابق ولا تورث زاهقا من زاهقه وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول الصديق الصحيح سي lamun shine li'an li'an shi ma yana hana cin gado shine li'ani kamar wanda muka karanta shi yanzu ko yawwa sai kafin kufurun kufurun kafirci shine ikhtilafu din kenan eh sai ra'un rikon bauta kenan ko wayan ma shakka zamin mirasi wa hidatu min ilmin talafi ribun kenan sai sai zayin kenan ko wala zina dan zina dan zina shi ma bai cin gado gado ma wanda aka ce shi ko shi wanda aka ce baban shi ne ko da ya ce ya yi dan shi ne ko da ya ce ya yadda shi ne dan gama ne sai qafun qatlu arma suka fitar da harshen ku ya zama eh, eh. ya zama kun ga su nan ish laka su ne ga yadda aka fede su to sai dai an yi ittifaki a kansu ko ba ittifaki a kansu ba duka karatu zai danga maimaita mana tunda da muka zo imamu rahabi cewa i wayan nau shakhsa min al mirasi wahidatu min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa faham fa laysa shakku kale ki guda zai fada guda magana anan ita ce an haife shi wannan bai yi tare ba bai motsa ba to amma kuma a lokacin da yake wata hudu mun ga cikin yana motsi lokacin da yake wata biyar an ga yana motsi kenan ya nuna yana da rai kuma da rai yana da rai to amma kuma ka za ka haife shi ba rai kenan ya mutu a ciki kenan bayan da yana da rai ko kuwa wannan dai wata magana ce da ba yanzu ne lokacin tattauna ta ba in yanzu mukaddima ne wani ko ana mukaddima ne ba a shiga a wannan tafasir ɗin gado ɗin ba wannan shi ne abin da ya zo ƙarshen karatunmu na gado kenan nan wa ƙada a talƙonu alama shi ina min ismatul mirasi iz bayyana ala ƙwariƙin ramzi wal ishara mulaƙasan bi au jazal ibara falhamdulillahi ala hamdan kasiran tamma fi dawami as'aluhu al afwa an tafsiri wa kaira ma na'malu fil masiri wa gafara ma kana min ad wa satara mashana ma shana من العيوب وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار الله تعالى يكرب منا الله تعالى يسا من يدو منشي الله تعالى يسني الجنة تزوم كوما أقريمو الله سبحانه وتعالى يأمفانا الدمو دوانا كراتو دمكا كرنتا ya kuma sanya mana albarka ya sanya wa rayuwarmu albarka ya gafarta mana mu da iyayenmu da malamanmu baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan waɗanda suka taimaka wa karatun har ya zo yadda ya zo haka Allah ta'ala ya sakan kama kowa da alkhairi Allah ta'ala ya sakan kama kowa da alkhairi na ce mana jiya da izinin Allah ta'ala za mu fara shirye-shiryen sa wannan darussan gaba ɗaya a cikin YouTube a internet ta yadda za a gan shi duk inda kake a duniya baki ɗaya kun fahimci wannan da kyau ko ko dai da ka buɗo YouTube ɗin ko ka rubuta gado kai tsaye ko ka rubuta aliyu muhammad sajis ko ka rubuta darussan gado duk abin da ka rubuta na gado insha Allah ta'ala zai zai hasaso maka shi za ka gan shi darussan gaba da intani kuma da izinin Allah ta'ala dai abun CD din za su fito amma galibi bai cika damuwar wanda yake nan ba kai ka ai kana wanda aka yi shi ne baya nan shi yake bukatar ya kallaci faifan bidiyo din Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar albarka jagororin wannan masallaci Allah ta'ala ya sanya musu albarka wanda ya gina wannan masallaci Alhaji Salis Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi Allah ta'ala ya sanya wannan masallaci yana cikin sarkatu jariya da ya mutu ya bari kuma Allah ta'ala ya tabbatar da digadigan mu a tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu na tambaye mu ya tsarin karatun zai kasance me ra'ayi akan gado darasin gado da muke yanzu shin a samu mai darasi shi ma a dinga yin shi a duk sati sau ɗaya ko kuwa duk sati biyu sau ɗaya ko duk wata sau ɗaya ko shi ma a mai daura eh kashe mai amma ba duk bayan wata uku ba ina ganin mu bashi a shekara sau ɗaya eh a'a Eh, ya yi nisa za a mance da Allah tunanin mu bar shi asabar ta farko ta kowanne watan zulqa'ada bayan mun kammala ya yi nisa za a mance eh. eh. sha Allah bayanai za su zo bayanai za su zo insha Allah ta'ala kan wannan Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar albarka baki Allah ta'ala ya sanya mu rayuwar mu da. wa akhiru da'wana bi tawfiq rabbina an alhamdulillahi alladhi wahdahu ala abin